yanzu ina tare da gwamnan jihar Borno Honorable Kashin Chatima ya yi salansa yanzu ka zaga wasu wurare a nan cikin garin Bama saboda ganewa idanunka game da shirye-shiryen da ake na komawan al'umma garin Bama ya ga yadda ake ke gudana alhamdulillah gani ya fi ji kun zo kun shaida gidaje kusan dubu goma sha ɗaya da dari biyar an gama jararsu su babban abin shine ruwa zan zagaya kowace bohol in ga cewa an yi tanadi na ruwa da magarantu da asibiti kuma da sauran gari insha Allah ba zan koma ba da na niyya zan koma gobe amma in ban tabbatar da generators na boreholes sun ba su iso ba in ban tabbatar da masu ministry of works zo su gyara street lights in garin ba ba zan bar garin ba sai na imani cewa abin da ya cancanta a yi an yi ya kake ganin batun tsaro ne ranka daɗe batun tsaro shine mun siya excavators ban san me excavator a turanci ba abin da tona rami abin tona rami guda hudu sabbi muna son mu ga cewa an tona rami da ke zagaye da garin don kar in ta na su samu sararin shigowa garin kafin mu bar mutane su zo ba zan gari ba sai operators sun zo sun fara aiki na fahimta cewa aikin na na tafiya ko zan yi kwana uku ko biyar ko shida ni na shine in yi kwana uku amma in ban gan su a kasa ba zan zauna nan har asabar lahadi har litinin ma zan zauna amma in na ga sun fara aiki gobe na iya barin garin to daga dai batun makarantu fa makarantu primary schools a cikin garin nan manya manya guda tara kuma primary school na garin nan manyan primary school ne masu classrooms guda talatin arba'in ba kankananan classrooms ne manyan classrooms ne masu talatin arba'in kuma duk an gama su amma abin da ba gama ba shine batun kicin da za a dafa yara batun ruwa <coughs> kuma za mu samu su sola za mu samu don dole a yi amfani da fanka da wuta don a yi musu amfani da abin da ake kira digital technology a koyar musu to mun zo da sola solar inverter da za a sa kowace makaranta don yaran su samu ilmi na gari batun masu dawa ranar litinin babban abin shine a yi hankali a yi nadama kuma a lura da garin su ne masu garin su ne za su lura da garin su kar wayansu 'yan ta'adda su samu sararin shigowa cikin gari su zo su yi barna shi yasa ba mu so mu takura jama'a ba amma dole ne mu dauki matakai cewa wanda ya cancanta ya shigo garin ne zai shigo ba za su ji dadin zuwan su da farin ba amma insha Allahu gobe da jibe da gata za su ga cewa matakan da muka doka don mu kare zaman su a garin ne daga ya ya kake ganin yanayin yadda garin bama yake ganin cewa ka zaga kuma ana shirin za a dawo da waɗannan mutane a takaice na yi farin ciki bisa ga aikin da ministry of rrr suka yi wallahi sun yi abin a zo a gani har yanzu akwai gidajen da ba gama ba amma an gama gidaje dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar a cikin kashi dari an gama kusan saba'in zuwa tamanin so ya kai a yi musu yabo ya kai a gode musu za mu yi gwargwaron karfin mu ga cewa sauran gidajen ma an gama su masu gida su koma garinsu